shirye-shiryen da nake ɗorawa a wannan channel nawa musamman shirin mijin aure wanda yanzu haka muna episode na goma sha uku to abin da ya sa na yi wannan bidiyo saboda ina so in ƙara sanar da ku cewa shirin mijin aure yana nan da yawa kuma insha Allah za a ci gaba da ɗora shi har illa ma sha Allah za mu ta kawo muku ci gabansa don da zan ga comment na wasu daga cikin masu kallo da suke cewa daga dukkan alamu shirin nan ya zo ƙarshe ba mamaki sun kalli irin abubuwan da muka aiwatar kamar irin zamikin da muka daddora hakan ya sa wasu suke da tunanin cewa ko karewa waye to gaskiya zan iya cewa safarin girki domin akwai abubuwa a baya in sun bayan za a ce misali mutum da matarsa baka sanya aka yi aure ta baya aka yi aiki kaza aka yi aiki kaza aka yi kaza matar ta farko ku yadda aka aka aure ta ba ku yadda aka aure ta biyun ba kuma sannan ku ga abin da ya sa ita wannan ita wato hajiya sadiya kenan take ta bibiyar shi garibu ba kun ga akwai tsohuwar alaka kamar yadda ta ambata kuma ya ce zai ba wa ma'azi labari haka ne to da haka idan kuna bibiyar shirye-shiryen namu in allah yarda a ranar juma'a kenan zan iya cewa yau da nake bidiyo din nan yau muna ranar alhamis izin lahi gobe zai zama ranar juma'a duka wanda yake bibiyar tashar zai gani idan ba ku subscribe ba to ya kamata ku yi za ku ga wato za a shiga labarin ma ainihin ma yaya rayuwar ɗalibin ta fara kasancewa a karan farko da alakarsa da ita sadiya ɗin da take ta bibiya sa ko har yanzu take so ita ma ya zo ya aure ta in tafiya ta tafi gaba gaba za ku ga abubuwa kala kala sannan na san jihar ku shafa'atu <laughs> miya za ku ci gaba da ganin irin yadda al'amuran suka kasance ita kanta da yadda aka yi aka zo aka aure ta sannan ga hajiya rahama yanzu tana ganin ita ma fa a yi mata cin amana ta fa manta cewa fa ita ma a baya ko da yake ku sanya aka yi ta shigo ciki ba za ku gani insha Allah saboda haka ina yi muku albishir da cewa gobe insha Allah gobe juma'a da iznillah za a ci gaba da wato dora muku shi wannan shiri da mijin aure da fatan za a ci gaba da bibiyar channel din Ali Dadi Hausa TV a tare da ni ali rabiu ali dadi da sauran mutanen da muke aiwatar da shi wannan shiri na mijin aure da kuma sauran shirye shiryen maza irin su matan kirki su kudin gado su zaman doya su dare da yawa akwai shirye-shiryen mu kala-kala gaskiya ku yi subscribe da ali dadi hausa tv ku yi subscribe kuma ku share kuma ku ga yan uwa insha Allah za mu ci gaba da kawo shirye-shirye masu kayatarwa masu ɗebe kewa bi izinin Allah kuma za a ci gaba da amfana kuma a kiran malamomin mu idan an ga ana da tambaya ko wani karin bayani ga masu sha'awar saka talla a cikin shirye-shiryen mu su ma za su yi tuntuɓa ta kai tsaye domin a sanya musu talla ko ai shiri na musamman domin ku domin kuma a tallata muku hajojin ku na gode kwarai da gaske na ku ali rabiu ali dadi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa